one. sorry da never answer. son nan hello assalamu alaikum what tana ina wani asibitin ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'una gani nan na zuwa something very urgent just gaskiya ce wannan mayafi na kwata-kwata bai hau da wannan kayan naki ba kin san me ke ga kinan kina da haske haka kuma duk kayakin ki kuma duk farare kin san me ki samu mayafi mayafi da dama yanda zaki dinga zaben kwalan da zai dinga zuwa da kowane kaya yanzu misali kin ga wannan leshin naki kin ga fari ne ko yana da dan hasken sa amma zanen cikin sa yana da duhu Allah rufe mini baki sakaran banza sha ba mummi don Allah. Ke da Allah rufe mun baki. Ya shigo cikin ku sai sakarci yake yi, ku kuma kuna zaune kuna kallonsa. Wani godo-godo da shi. Ba za ka bani wuri. Bai kamata a ce kana jin haushin momi ba akan abin da ya faru, domin ya ma kamata a ce ka saba da halinta. Har zuwa yaushe ne za ta fahimce ni, har zuwa yaushe ne za ta fara son abin da ni nake so. Za ta fahimce ka, amma ba yau ba, Ni ba ko ba. To sai yaushe. Kada fa ki manta a kafar fafutukar cikan buri na nake. Tun da dadinku ya fahimce ka kowa ma zai fahimce ka kuma burin ka zai cika insha Allah. Ina da yaƙinin haka. Take mutu da the Dauke shi kai cell. Wani ne Allah bai. Ina neman alfarma ku bani belin yaran nan. Gaskiya ba za mu ba da belinsa ba bisa girman laifin da yi alfarma nake nema ni ne garanta da ni zan tsaya masa